wato ta mata kaddama min al'amsalati to ta kaddama min al'amsala lokacin da ya gabatar da misalai wa kisasi da kuma kisoshi to a kama sai mata ta'ibi ya hada min ayati ya bayyana ayoyi ne da jazirwa da wanda ya kama da su da zartar da alkawarin da ya yi warware da kuma kyace wanda ya yi to ya ambaci wannan a tuba a wuta ala da duke da hadisin sai allah biyo baya da ambaton da lallai kama abin na ala kama da kudurati wanda ka nuna kudura allah kama lallaci ni a injazi wajen zartar da alkawari ne da kacewa ta wani ta kuna ibratan don ta zama abin lura da wani nuna a gama huta a kullum wata siliya kuma ta zama ɗaya da kewa da ga a sallallahu alaihi wasallam فقال الله يتي والسماء بنيناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون والسماء بنيناها wato sama mun gina ta da wato da da masdar wato abin da lakin yi kuta rufin musafi biya aini a cikin ƙwararri ana rubuta shi bai abin a yi din wato biya aini ba da hamla wakila abin nan ko kuma an ce abin nan wato an ce abin nan na lalmali a kama da ba wato kama da ba halayyar kuɗi kama wanda alƙalibu ya yi tunatarwa wa wato rubutun shi ya na rubutun ƙur'ani bi wato a canzawa wa illa abin wa wajen eh, ya an ka gane ko da ga larabci ya aka diba bai da ma'ana shine wajen babu wata ma'ana da ta abin nan da ta bayyana to duk da haka nan dai haka za a rubuta shi wanda an ku gane shi wa da musu wani kuma mu lalle ta muke Allah ya ce mun gina sama da aidin da abin da annawa wato ya ce ta na abin da bai ya aini ba da hamza wa na abin da annawa wato cani ya ce abin na wa kawo da kawo abin na wakila da wato wakila da wato ya yi ko kuma da ya ce to ina da musu wani wana da ta muke biyu ƙara ana cewa wato idan ana cewa adaba zuri ya yi wato ya ce adaba zuri ya yi wato kenan abin na kawai ya yi ƙarfi kwarai wato kenan wato da aidin wato ma'anarsa da ƙarfin da aka yi wa ausa da wato sara da sa an aka ce wa inna da musulun wato aka ce ausa arrajul ma'anarsa sa'a ko sa'a ya zama abuci wadata wa kowa kuma da ƙarfi shi ne ma'anar abin na ma'ana wato abin na ausa arrajul wato kenan wa inna da musulun mu muna da ƙarfi kwarai kuma muna da wala da farashina kasa mun shi ne da ta ma'ana mun shi ne da ta ka nemar ma'aikuna na ma'adala na masu shi da kasa duka wannan allah na gwada kari ne da yake da shi don wato fadin kasar da a kwaso ta ko dai da ina aka kwaso ta a taho a tara ta ka shi da ta ka babu ko akwai aikin nan mai kari ne wani kulle shaidin da dukkan komi a rakana zaune mahalicci na wuri ko wani irin mahalicci na wuri namiji da mace wato sinfai ne ko namiji da mace ba da karwar kusa wa nuru gulma wato kamar abin da namiji da mace kowane irin abu Allah ya halicci nau'i biyu domin ba mu nau'in da ka iya rayuwa shi kadai nau'in namiji bai iya rayuwa shi kadai ba mu nau'in mace nau'in mace bai iya rayuwa shi kadai ba mu nau'in namiji shi yasa Allah ya yi su tare ka kaddakar wa kusa wa nuru gulma kama haske kunga bai wa bai da daɗi in ba ku don ba a gayan ma wani haske sai ya akwai ku saboda haka shi ya sa Allah ya haske da ku kuma abinna wabin na ba ta cika daga cikin abubuwan da ke tsirowa ƙasa su ma don haka suke ce da haƙi duk kowane tso akwai namiji akwai mace illa an na zakarwar musafi shi da ta wahida sai dai wato namiji da mace cikin ice guda aka haɗa su duka sauran itace da kuke gani namiji da mace na a haɗe wuri guda illa bin na sai ga da dabino shi da dabino kam shi ya yi misali kamar misalin namiji kamar misalin mutum kuma ko mutum mumini ko mutum mumini shi ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa abin da ya raba namiji da mace ga dabino kun ga da biyu idan aka shuka shi mace ba ta yin daya ta yi kwarai sai an ɗebo abin nan horon da na namiji an kawo an daura mata ga zuciya ta shaƙe shi to shi an ma'anar barbara da ake cewa an yi mata barbara to lokacin za ta yi daya kuma ta yi daya mai kyau kun ga shi daban-daban yake namiji daban mace daban lokacin da annabi ya zo madina sallallahu alaihi wasallam ya ga suna hawan dabino suna daura mai wuri sai ya ce mina na suka yi sai suka ce a barbara ta suka yi mai in ba a yi mai haka nan bai ɗaya ya ce kai kai ta batun wannan abin da Allah ya yi sai a yi amfani da shi sai da kaka ta yi sai sun ka ɗora kawo mai dabino duk ya bushe sun ka kawo mai ka ga bana da kacewa da mun ka saban nan kan mu yi haka nan ba mu yi ba kaga ga da dabinin mu ya koma na ya taka sai ya hidda baki ne ga irin wannan to Allah ya taimake mu Allah shi muna jagora fa zakarun nakali munfaradu wato namijin dabino munfaradu ana kadaita shi anin nakali daga dabino al'unsa wadda an mace wa fi at-tiyara a cikin wayoyin lantarki wa ha da wannan tamin sa'ir da makhluqa cikin sauran halittu wato akwai namiji da mace ga waya suma akwai namiji da mace to duka waɗanga Allah ya yi wannan halittu daban-daban la'allakun na domin kuwa azantu bi hasbi ida at-ta'aini mina asali wato asali ne la'allakun zakaru domin ku yi tunani fata alamu ku sani an na khalik al'azawaj lalle wanda ya halicci nau'in ga biyu namiji da mace kowane gehe to shi fardun gudana to fata abudu in kun gane haka nan to ku bauta mai shi da yana a dalilin ya kakasa abubuwa kowa kashi biyu amma shi shi kadai yake don ku gane wato kudura ta ta kamala wato laisa ka mithili shewun babu wani abu wanda ya kama da shi to don ku gane wannan fata abu duhu ku ta shi da ibada shi kadai shi yasa Allah ya haka nan subhanahu wata'ala wa abin nan fafiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma Allah ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين والله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا من زرها ما كجيا مصففه إلى الله جماعة كوي gudu daga duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ilallahi ku dawo zuwa ga Allah shi kadai domin neman sakamako mai kyawo daga wuri ne ai ku gaggawa ku dawo ila sawabi zuwa ga aikin da Allah zai ba ku lada mene qabihi ku baro aikin da yake ba da azaba gare shi bai an tutewo ku yi mai da wala su so da ku saba inni na min nadhirun mubin Ne mai gargadi nake bayanan ne gare mino daga Allah hana wata. wala ta jaru ma Allah ya la akhar jama'a kada ku sanya wani abin bauta tare da Allah ku na bauta ma duk wani abu wanda ba Allah ba ku rabe da shi inni lakum min nadhir ni mai wa'azi nake gare ku min da Allah kuma da zai mu bin bayanan ne duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ku rabe da shi ko a wajen addu'a ku ita Allah da addu'a ko da a wajen tafiya ko a wajen ta yawa wata musiba ta same ku ku kadaita Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa su ga Allah wata kadalika kadalika ma ata allazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun wa majnun to haka nan ba al'amari yake na gabanin su Ba babu wani mazo da ya zo musu na rasulun cikin manzanni wani mazo da ya zo musu illa kalu sai sun ce kowa sahibin shi manzannin sai sun ce min mai sirri a wani fannin ko su ce min ne ba kuma wata a yi mutu da ne halaka kamar misali yadda suka karya taka bai kaune in naka sahib sun ka ce maka lalle kai boka ne a wani majanuni ko kuma majanuni suka ce kai abin nan mawakaci ne to duka wannan ba abin da ka gani ba kai ɗaya na aka makamin naka aka irin wa makamin nan naka shi na aka gaza zage zage in eh, yau kabbar makamin nan ba mai koma ce maka mai sirri ke mawakaci saboda haka makamin na kun san akwai makamin da adda ɗaukaka kwarai duk wanda ya haushi sai a rinka mai kazahi da karya to idan kuka lura da wannan za ku iya gane yadda za ku yi abubuwa Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora amin ayi takadibar umar Allahu sallahu wato wannan sanni da sun kauce ga gabanin ka ya tabbata bi qawlihi zalika su ma an faɗa musu irin wa'annan mutane shi mukami in yana da in yana da zahi kware da gaske akan jewa mai wani irin abu mai an ka taso sai a jewa mai an ka taso sai a jewa ba ka nan al'amuran rayuwa suke to ka daure kai ka rike naka mukami kasancewa mukamin na ba kai na addalai ba mukamin na saboda mukamin ya tara kowa mukamin ya tara kowa Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora amin atawasau bi atawasau bi bal hum qawmun sun yi wasiya ne ga junansu bihi da karyata manzanni istifhamun litta'atu wato tambaya ce ta ta mamaki a tawasau bi shahalan dukansu kowanne su ya yi irin wasiya da irin wanda wasiya kowanne mai jama'a in za su fito sai su ce ma jama'a su idan kun ga mai wa'azi ya zo ku ce mai mai tsiri ko ku ce mai ma'aikaci shin dukansu wasiya ne suka yi da wannan ai a hamalatu ala zalikal qawlil madabu shin ya dauke su ne ta dauke a ta dauke su ne akan wannan magana da aka ambata wa jama'atu alaihi wasiyatu ba'dhum li ba'd shin wasiyar sashin su ga sashin ita ce ta hada su ga wannan litaba abin nan litaba duk da ko tsawon da zaman-zaman zamuna da a tsakaninsu wato shin wasiya ce suka yi ko ko menene suka yi sun ma adaraba sannan allah ya yi idirabi ga magana gaba ya an haza ga wannan binnabai ya kore wata bebe kuma ya zarge su wa bayyana mahuwar hamilu lamar alai ya bayyana abin da ya dauke su ga wannan karyatawa da ce masu wazi wato masu sihiri da kuma ce musu mahaukata ya bayyana abin da ya ɗauke su a kan wannan bil haƙiƙa da ƙauli walhun kaumun ɗago a su dai mutane na halaka wato ba wasiya sun kai ba sai dai wa'annan na bayan na su ma halakakki na kamar na gabansu saboda haka aƙidar da ke cikin zukatansu ita ce tasa sun ka zagi annabawansu kamar wadda wa'ancan ma na su uwayensu da kakanninsu sun zagi annabawansu saboda muguwar aƙidar da a cikin zukatansu to wannan muguwar aƙida ita ce ta sa na bayansu ma sun ka zagi annabawansu wato ba wasiya ba ce balahun ƙaunar dago Jan abin nan jumi'a la alhagar ƙauni abin nan ɗagoyanahu an yi abin nan an yi jami'in ɗagoyanarsu wato akan wannan magana dukkan su mutane na karkatattu babu abin da ya hada su in ba da karkatattu kusan ko yanzu za ka ga mutum idan abin nan mai imani na za ka ji yana magana irin ta masu imani na da amma kuma idan mutum marasa imani ne yanzu ya tashi amma za ka ji yana magana irin ta marasa imani na da saboda aƙida ce ita ke sa mutum shi aiki ko wani mutum da kun gani kullun ya hmm. qul kullun ya amalu ala shakirati wa rabbukum قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Allah ya ce kurka gaya masu kullum ya amalu ala shakilati kowanne yana aiki ne bisa ga aƙida ta kowane da ka gani wanda ka gaya ce makaranta aƙida ce ta kai shi makaranta wanda ka gaya wurin kiɗi da raye-raye aƙida ce ta kai shi ta kullum ya amal kowanne yana aiki a ala ce bisa ga aƙida ta rabbukun a'lam biman huwa hada sabila ubangijin ku shi an masani da wanda an mai mai shiriwa ga hanya madaidaiciya Allah ka samu cikin su amin saboda haka annabi kawai da kai gare su aqida ta tassa suna zagi annabawa gaba da fata walla anhu fata walla anhum fama وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين واتو الله يتي دا النبي ne fata walla anhum ka kawo da kai gare su a arid anhum kawo da kai gare su kai dai ka faɗi abinda Allah ya saka iyakar mai wa'azi ya faɗi abinda aka ce shi wani shi dai kada ya zarba biya ya wuce iyaka kuma kada ya yi kasala ya kasa kawowa inda aka umarce shi dai ya tsayawa da aka sa shi to idan ka yi wata walla anhum ka kawo da kai gare su ba ma an tabi malumin kai ba a zarginka don ba su shiryu ba ba a zarginka naka ballakta umar risala don kai ka isuwa musu da manzancin da aka aiko ka da shi saboda haka kada ka damu wa in naka in ballakta da a uzuru kai idan ka isuwa musu sako uzurinsu ya yanki wa jadi wani maula bayan naka jadihu fasaki hamul maula bayan naka jadihu mai shayar da su ya shiryar da su shi ne Allah ka ja da kai mai wa'azi mai bayyana hanya ɗaya kake ba ka iya shiryar da kowa ga hanya mai gida ma da ya so ya shiryar da wani Allah ce mai in innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi mana hababta, walakin Allah yahdi man yasha وهو أعلم بالمهتدين wato lokacin da manza Allah ya samu damuwa amine abi dalibi bai musulunta ba kamar ya shirya shi da kai ne sai Allah ya ce bari wahal da kanka innaka la tahdi man ahbabta hidayata kai baka iya shiryar da wanda ka so shirya ta ya karka bari to innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ka shiryar da wanda ya so ya shirya wa huwa alam bil mutadin kuma shi ya san masu shigowa saboda haka ce wanda Allah ya yi wa innaka tahdi ila siratin mustaqim kai annabi hmm. wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ce wanda Allah ya da annabi wa innaka lalle kai manzo Allah latahdi kana shiryawa ila siratin mustaqim nan kuma ya ce lata hadiman a to ayoyin wa aikin su daban-daban ya yi cewar da ya yi ba in na kalli ta hadi ila siradin musaqimu ma'anarsa kana kawo hujjoji na shari'a yi bayanin hujjoji wayanda duk wanda ya bi zai ta yi bisa ga hanya madaidaiciya ka jawo alkur'ani ka jawo sunna kaka aza shi ga hanya cewar da ya baka shiryar da wanda kaka so shi ko ma'anarsa ba ka iya kaga halitta shirya cikin zuciyar mutum ya zama shirya ba ka iya yin wannan allah shi ka kaga halitta shirya cikin zuciyar mutum ya shirya shi amma kai annabi kana iya azaba ya shirya ga mutum in allah ya halitta shirya ciki ne sai ya shirya to Allah ya gafarta mana ayyukan ayoyin daban-daban suke wa zakir kuma yi wa'azi da qur'ani idh bil ka yi wa'azi da qur'ani fa inna dhikra lalle wa'azi tafawul mu'minin tana ubanin mu'minin min ilmin lahi man alima Allah ta'ala annahu yu'min wanda Allah ya san zai imani wato ita wa'azi tana umbani amma ga mu'mini wato ga musulmai ga musulmi take umbani amma wanda ba musulmi ba duwa da yau wahala bai dawowa ga Allah in ba wani lokaci Allah ya ya ta shirya shi ba wa'azi bai shirya shi saboda haka ya ce ka yi wa'azi kuma ka ci gaba da yi wa inna zikira lalle wa'azi tamfawar momini na tana amfanin momini Allah muna yi maka godiya kuma Allah ka kara mana imani kuma da imani da wa'azi amin wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun hmm. ma uridu minhum رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس الله يتشيني وابا هلتشي متند على جنيب إلا لي ليعبدوني سيدا ليس بوتا من هلتشي ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين wato wannan bai kore rashin ibada kayan an halicci mutane da aljannu don dai su yi bauta ga Allah ya ce amma kuma wannan bai sa su yi ibada yawa. sai ku ga kayan sun ke ibada sun koma gehi duk da ku don su yi ibada an ka halicce su li'anna al-gayata la wujuduha domin idan an ka sa aiki gaba an ka ce ga manuwar da aka so a kai gare ta ba dole na sai an kai gare ta ba kama fi kawalika kama da kake cewa baraitu hadal kalama li aka tuba bi wannan alkalami na heƙe shi don in yi rubutu da shi na innaka kad la tuba bi yana waƙi da baka yi rubutu da shi ba to haka nan don Allah ya ce ya halicci mutane don su bauta ba Ba dole ne a samar da wannan dalilin a wannan a kai ga iyakar wannan dalili ya zan kowa ya bauta wa Allah don wannan ba dole bane shi yasa kuke ganin kayare sun kisa bauta wa Allah kuma don su bauta wa Allah aka halicce su amma ba su bauta wa Allah ba suna cinye abubuwan da sun kaga dama to Allah ya gafarta mana a nan Allah ya ce ya halicce mu don ɗaya mu bauta ba saboda haka masu cewa Allah ya halicci duniya da lahira ya halicci sama da ƙasa don annabi wannan kuskure na ba gaskiya ba ne Allah dai shi ka halitta kuma ya faɗi dalilin da ya yi abin ya ce illa liya abu don a yi bauta ya halitta ta shi ba don wani mutum ya yi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na mai daraja shi ma don ya yi bauta an kalice shi shi ma don ya yi bauta an kalice shi yasa kun ga cikin bayan allah ya yi kowa ibada da yawa cikin bayan allah ya yi kowa ibada da yawa saboda shi ma don bauta an kalice shi kuma ga shi jagoran al'umma ma'auri da minon min rizkin ba na ne wani arziki da gare su la'an basayan su ba kansu wani arziki Allah ya ce ba halicce su don su nemo ma kansu arziki ba aula gairiyan ko kuma su nemo ga wani wato ba don su nemo ma kansu arziki na halicce su ba jama'a ku dibi wannan aya da kyawu Allah ya halicce mutane don su bauta ya ce ba don su bido ma kansu arziki ya halicce su ba kun ba don su bido ma wani mutum arziki ɗaya ko mata ya halice su ba don dai su yi bauta amma ku diba ku ga yadda aka girmama bauta abinci neman abinci da neman kuɗi fiye da bauta allah yanzu za ka iya samun wani nan cikinmu kullum sai ya ce wajen aikin gwamnati da abinci ke kullum sai ya ce wajen aikin gwamnati amma yana shekara guda kuma bai taba daukar littahi ya kai ya aji gaban malam ya ce malam a faɗa min wadannan alwallah bai taba ba kuma don bauta an ka halitte amma bai taba gwadawa ba amma abinda aka ba don shi aka halitte ba kullun sai ya ce duniya ke wannan sharri shedan ku yi kokari ku rika zuwa makaranta ku yi kokari ku rika zuwa makaranta ku koyi ilimin addinin alamar Allah bai kamnan mutum bai so ne kaga mutum bai zuwa makaranta alamar mutum ɗan wuta na kaga bai zuwa makaranta likulli shay'in dariqun wa dariqul jannati al-ilm manzo Allah ya ce duka komi yana da hanya kamar yadda ka ga idan za ka je ga yanzu sai ka bi gonabi hanyar na in ka bi ta sai a ce ka miƙe ta sai je ga kilomita talatin sai je ga to haka ne idan ka bi hanyar ilimi ba a faɗa maka ko kilomita nawa na amma sai a ce binan kawai sai aljanna kada ka yi kwana ko ina bai abin da ilimi ya ce to alama ta nuna mutum dan wuta na in kaga bai dan ilimi don bai san hanyar da zai bi ba a cikin wani hadisi sahihi ya ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ka so ne da alheri yana fahimtar da shi ga addini tsakaninku da Allah mutumin da bai taimaka makaranta ba yau shi zai addini ne to ku rika zuwa makaranta ku rika zuwa makaranta ko da sahi in za ka je ofis ka biya makaranta ko in ka taso daga ofis ka biya makaranta amma dai kada a rike ofis shi kadai ba don shi aka halice ka yan kasuwa ku rika zuwa makaranta yan boko kuma ku rika zuwa makaranta ta addini don boko shi sana'a ce ta ku wadda ko ba a yi muku wa'azi an ka ce ku makarantar boko ba kuna ta yi ko kowa bai haɗa muku ba sai kun ta yi hmm. to ku rika zuwa na addinin ku kuka taso daga bokon ko kamin ku ta amma ku bayyana abu ɗaya na duniya ku rika yin abin da aka halice ku don shi ya ku jama'a musulmi Allah ya taimake mu Allah shi mana abin na na jagora ma uridu mina min rizqin wa ma uridu an yut'imuni kuma ba ni nahin su ciyar min da kawunan la anfusahum wala ghayrahum ba ne ne su ciyar min da kawunansu ba don su bi da abinci su ciyar da kawunansu na halice su ba wala gairahu ko kuma waninsu ba don su bi da abinci su ciyar da matansu ko wani daga cikin mutanensu ba don haka na halice su ba ai sha'anuhu sha'anuhu ta'ala ma'a ibadi sha'anin Allah gabayi ne laisa misali sha'anin sadaci ma'a abidihim ba kamar daidai yake da sha'anin shugabannin bayi tare da bayansu ba fa innahum innama yamlikunahum liyassa inube su masu bayi suna mallakar bayi don su nemi taimako ga bayi fi tahsilin ma'ayishihim wajen tabbatar da abubuwan rayuwarsu fi kasbe ga sana'a ha don samar da sana'a hau fi amalin ko don su yi musu wani aiki wa hidimatin da wata hidima su lahiya abin nan la'isalaya don gyaranta to don haka mai gidan bayi ya mallaka bayi to shi Allah bai mallaki bayi don su unwa na mai wani abu wato don su ciyar da shi ko su azaita shi bai mallaki bayi don haka nan ba mutane ka mallaka bayi don su ciyar da su don su yi musu wata hidima shi Allah bai halice bayi don wannan ba kuma ba don bada arziki ya halice su ba inna Allah huwar razzaqu lahum lalle Allah shine mai yawan azitawa ga jama'a zu alquwa ma'abuci ƙarhi ne mai tsananin ƙarhi ashadid wato ƙarhi ne yana da tsanani kwarai saboda haka jama'a mu yi kokari mai da Allah ya halice mu don shi kuma ba za mu iya yi ne ba gaskiya muddin ba mu zuwa makaranta kuma bisa ga ƙa'idar Allah duk wanda bai zuwa makaranta ɗan wuta na don bai san hanyar da zai bi shiga aljanna kuma Allah bai niyi ne da alheri don milikin da ya baka duk kudin da ya baka in baka koyon addini bai kamnaka lam yuridka bi khairin bai nihe da alheri Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah kuma ya yi mana karshe mai kyau fa inna lil ladina zalamu fa inna lil ladina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim fala فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون إن للذين ظلموا lalle ya tabbata lillazi na zalamu an fusahun ga waɗanda suke zalunta kawunansu bilkubur wal ma'asi waɗanda ke zalunta kawunansu da kafirci da waɗanda ke zalunta kawunansu da ayyukan saƙo to zanuban suna da ma'auni suna da ma'auni ai nasiban rabo mai girma min al'adabi na azaba duk wanda ke zalunta kai ne baya bautar Allah da Allah ya halicce shi donta baya koyon sanin wadda zai bauta wa Allah to wannan yana da rabo mai girma min al'adabi na azaba akwai azaba mai girma gare shi misali zanubi sabi misalin abin da rabo irin na abokansu alhaliki na kablon wa'anda suka halaka gabaninsu wala yasa abin nan wala yasa ajiluna bil azab da haka kada su yi gaggawa azaba in akarto in akartuhum ko na jinkirta musu ilawa mil kiyama su gaggawa ko na jinkirta musu zuwa ranar kiyama su gaggawa za mu yi musu sakamakon abin da suke aikatawa wa wailun shiddatul azaba tsananin azaba ya tabbata na kafaru ga wanda suka kafirta ga wanda suka kafirta suka zalunci kansu suka kiya da Allah ya umarce su to azabar Allah ta tabbata gare su Wailu ya tabbata gare su amin yawmin ai fi yawmihimul ladhi yu'adu cikin yinin su wanda aka yi musu alkawari ai yawmul qiyamah ranar qiyama wa inna wa'idallahi sabitul wuqu wa inna wa'idallah lalle alkawarin Allah sabitul wuqu aukuwa ce tabbatacciya ce duk alkawarin da Allah ya yi na azaba to zai tabbata alaman ya khalifu ga duk wanda ke saba ma'amannin Allah kama da haramina bayani fi mawdu'i sura kama wanda ya gabata ya bayyana a cikin bayani kama wanda ya bayyana cikin mawdu'i sura to Allah mu dai kai muka roƙo ka tsare mu daga dukkan azabobinka don hanyoyin da ka kai mutane ga azabobinka Allah ka shiga tsakanin mu kuma wannan shine ƙarshen abin na wannan sura kuma yadda ka gwara mana ƙarshen wannan sura allah roƙonka muke da darajar sunayenka yadda ka gwada mana ƙarshen suratu zariya ce Allah ka gwada mana ƙarshen wata wahala ta duniya da ta lahira amin do wata wahala ta duniya da ta lahira Allah ka gwada mana ƙarshen ta Allah ka gwada mana ƙarshen ta Allah kuma ka taimaka mana ga matsalolin azumin mu amin Allah ka taimaka mana ga matsalolin azumin mu Allah kuma ka yashe azumin mu sauran ayyukan mana alheri da karance karancen mu Allah ka ace su saboda darajar sura na Allah ka shirya mana ɗiyanmu Allah ka ƙara musu basira da hazaka da zalaka Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka warkar da su ka warkar da idanunsu ka warkar da kunnuwansu ka warkar da bakunansu da sauran gabobinsu Allah da mu da su kai mana ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makomanmu makiya da mahasada Allah kai da ka bari su ga tausanmu Allah kai da ka bari makiya da mahasada su ga tausanmu kullum Allah ka ɗaukake mu su ga abin da za su yi hasada saboda darajar sunayenka da sibobinka maɗaukaka Allah ka sa aljanna mu. alherin da kake saukawa daidai lokacin ga Allah ka ba mu rabon da ya dara na kowa yawa sheri ko Allah ka kare muka kare musulmi dan darajar sunayenka Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai isa mu don darajar sunayenka suratul zariyat ta kare sai suratul dur bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع كسورة الطور مكية hiya tisun wa arba'una aya tana da aya arba'in da tara wa mawdu'a ar-ra'isi ad-da'awatu ila iman ita ma dai sura ce ta makka abinda take koyarwa irin da sauran surori ire-irenta da suka sauka makka suke koyarwa wato addu'a wata ila imani abin nan kira zuwa ga imani ala wajhi su'ali wal ilzam ta hanyar tambaya da tilasawa sai an ba da ansa ta yi musu tambaya kuma ta tilasta sai an ba ta ansa ko kuma a yadda abin da ake bisa ba daidai ba ne tana yin irin wannan fi usulubin latifin latifin ma'akas ga usulubi wanda adda sauƙin mariƙa wato sauƙin fahimta kuma abin nan mudurakun lil'ukul wanda ake iya ganewa da hankula shi usulubin nata bismillahirrahmanirrahim wa dur na rantse da dutsen sai saina'a a tur wato aljabalul ladhi kallama Allah alaihi Musa wani dutse ne ake ce ma dutsen dur sina'a wani dutse ne da Allah ya yi magana da annabi Musa bisa gare shi dutsen wato ya ɗaukaka kwarai don Allah ya yi magana da masoyi na wurin saboda haka dutsen ya samu daraja kwarai to wannan dutse a ƙasam Allah bihi tashrifa Allah ya yi rantsuwa da shi don darajantawa wata karima don karramawa wa tafkiran don tunatarwa bai ma fihi min da ayoyin da ke cikin wannan duci wahiya ahadu jibalil janna ɗaya na daga cikin duwatsun aljanna shi dutsen ɗura sina a ɗaya na daga cikin duwatsun aljanna wal murabi bihi ɗura sina abinda aka ni da wannan dutse wato ɗura sina wakila kuwa kullu jabalin bitu shajara al-muthmir ko kuma an ce kowane icce wanda kowane dutse wanda icce na iya tsirowa bisa garai kuma ya yi ɗaya to shi ma ana ce mai ɗoro shi ma wannan dutse amma dutsen da wa ma layin bito falaisa bai ɗorin duk iccen da duk dutsen da icce bai fitowa bisa garai ya yi ɗaya to wannan ba a ce mai ɗori wa kitabun masur Allah ya ce kuma wa kitabin masur Allah na rantsuwa da littahi wanda aka rubuta ay mutaqinul kitaba mutaqanul kitaba masdur ay mutaqanul kitaba wanda aka kyautace rubutu ne bisa durin maskufa an kai mai sadara sadara sahu sahu na rubutu ko wace sadara an kai mata sahu fi hurufin murattaba a cikin haruffa waɗanda aka jera jami'atun lil kalimatin wadda ta hada kalmomi daban-daban wa huwa tauratu aw alqur'ani shine at-taura ko qur'ani shi ya cika wa'annan siffa da aka ambata at-taura ko alqur'ani fi raqin mashhur a cikin takarda wadda aka bude arraku ya an ce arraku mu takarda kai tsaye muke ce ma Ya yace amma abinda ake ni da arraku kullum ma yukutabu fihi duk abinda aka rubutawa gare shi ana ce mai arraku jaldan kana aw gairu kun ga ba akwai bambanci da sahifa takarda ita takarda ko ina sunanta sahifa amma in an ka ce rabu yana ɗaukar takarda yana ɗaukar fata yana ɗaukar duk wani abu da aka rubutu gare shi jildan kana aw gairu ko fata ne ko kuma waninsa don kusan ana rubutu ga fata hmm. wa huwa bin nisbati littaurati al'alwa amma abinda aka ne da arraku a nan geha a taura dangane da attaura to alluna aka ne kusan ita ba ta da takardu ita attaura alluna ne wa alƙal musa alwaha wa a kaza bi ra'asi akhihi ya jirru ilai kun ga kene ita alluna ne gare ta saboda haka alluna aka ne ana allati unzila ala musa ba sai ka kawo ayat ba wanda an ka saukar ga Musa alaihi salatu wasalam wa bin nisbati lil qur'an gehen qur'ani ko al mushaf wato kofin qur'ani shi ake ce mu arab wa taqra'uhu al mala'ikatu min al lawhil mahfuz mala'iku na karatun al qur'ani can cikin lawhil mahfuz inda qur'ani yake inda aka ɗebo shi wakila huwa sahaiful a'mal ko kuma an ce ayyuka takardu dai na littafan ayyukan bayi wa man akaza kitabahu bi yamini wanda ya karbi littafi ne ga hannun dama wa man akaza kitabahu bi shimali wanda ya karbi littafi ne da hannun hauni kun ga nadiru wato kishiyar wannan qauluhu cewar Allah wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban za mu fitar mai da littafin ranar kiyama yalqahu ya karbe shi manshura bude wa qauluhu da kuma cewa Allah subhanahu wataala wa idza sahufa nushirat idan aka bude littafai saboda da zaran mutum ya mutu an dauke littafi ne an ruhi to ranar kiyama sai a bude mai littafin sai a bashi bayan an ruhi mai littafi ne da mutuwa ta sai a rataya mai shi ga waya fi onuqihi to amma ranar kiyama sai a fidda littafin kuma sai a bude littafin sai a ce wa idza sahufa nushirat wakila almaradu ko kuma abinda ake ni ma katabahu Allahu lil malaikati abinda Allah ya rubuta da mala'iku ne bisa lil malaikati ga mala'iku ne bisa mai a cikin sama ya qara'una fihi ma kana wa ma yakun mala'iku na zuwa wurin wannan litayi suna karanta abinda an kai abinda ya kasance da wanda zai zo wato abinda aka yi da wanda za a yi wakila huwa ma katabahu Allahu fi qulubil awliya'i min al-mu'minina amina mu'minina wato ko kuma ana nihi abinda Allah ya rubuta cikin zukatan waliyai ne cikin muminai bayanin sa cewa da Allah ya ula'ika kataba taba fi kulubin iman waɗanga Allah ya rubuta imani cikin zukatansu to duka dai duk bayanin arraƙul mashhur ne yake yi tun da saboda haka dai abinda ake ni dai rubutun shi ake bi. rubutun da shi ake ni, abinda an muhimmi sanar da muna ake yi duk abinda muka yi mu rika rubutawa abinda duk kun ka rubuta ko kun mutu za ku bar tarihi ne ga ɗiyanku amma abinda baka rubuta ba ko da ranka kana iya mance shi da ranka kana iya eh, mancewa amma alamar ka san shi alamar ka san abin in aka ɗauko bayani ne tiriyan tiriyan aka kawo ga inda ka sani sai ka tuna to alamar ka sani kenan da an kawo inda ka sani sai ka tuna wal baitul ma'mur kuma Allah yana rantsuwa da al baitul ma'mur albaitul ma'mur huwa sama'u thalitha cikin sama ta uku yake aw sadisa ko sama ta shidda aw sabi'a ko sama ta bakwai bihi alal ka'aba daidai da ka'aba yake yazuru kullu yawmin 70 alf malakin kowace rana mala'ika 70 suna kai ziyara ga albaitul ma'mur bid dawafi sai mai dawafi saboda shi dakin ka'aba Allah ya yi shi don a yi mai dawafi saboda haka ko cikin sama duk ɗakin da an daura da shi da wafi a kai ko cikin ƙasa duk ɗakin da an daura da shi da wafi a kai saboda haka shi ɗakin kaba ɗaki na da Allah ya don a yi mai ɗawabi shi yasa baitul ma'amuru da abdabra da shi a sama shi mala'iku kaɗai ne ke ɗawabi can don mutane kowa an kace da shi can rai ne yana an ba kai ba mutumin bane annabawa da a can duka ran suna an kai ba suna annabawan da jikinsu ba ran suna an kai can saboda haka ba za su iya dawahi ba a can tun da ba da jikinsu suke ba amma nan duniya suna dawahi inda ɗakin ka'aba to don haka mala'iku na ke dawafi can baitul ma'amur suna nan yanzu haka kamar yadda kuke kallawa ku ga mutane sun taru babu iyaka inda ɗakin ka'aba suna ta dawafi da asuba in suka kare sallah asuba ko ga suna ta dawabi kamin rana ta yito su samu inda sun kalabe saboda azumi to haka nan mala'iku na can su dubu saba'in ka dawabi ga dakin ka'aba ko yaushe bid dawabi in sun kai dawabi sun ka gama wasalata sannan sai sallah da sun gama sai sun sallah kamar ka ga ya'yan dawabi an ka kare sai a yi sallah raka'a biyu to su ma idan suka yi dawafi suka kare sai su yi sallah da sun kare sun malaya odu na ilaihi abadan sai su ta yi ba su dawowa mala'ikun na Allah yawa gare su ma ya alamu jinu da ka illa hu saboda haka yawa gare su kwarai da gaske ba wanda ya san yawan su in ba Allah wasu kabil marfo sannan da ruhi wanda aka ɗaukaka ruhin da aka ɗaukaka yi a sama wato sama ita ce ruhin da aka ɗaukaka wa qala abbas huwa al-arsh ibn abbas ya ce a saqabul marfu wato shine abin da al-arshi shine ruhi wanda aka ɗauka wal bahr al da kuma gulbi wal bahr al-masdur da kuma abin da gurbi wanda yake cike wanda an ka cika shi da ruwa ai al-mamlu'u bil mai wanda an ka cika shi da ruwa al-bahru almajuru ai almamlu'u bil ma'i wato almajuru ai almamlu'u bil ma'i wanda an ka cika da ruwa wa huwa albahrul bahrul shine gulbin nan da aka ce ma albahrul bahrul wakila ko kuma an ce albahrul bahrul majur wato ya'ani almuka, wato gulbi wanda an ka cika ana ni al wanda an ka hasa ruwa an ka hasa wuta almuhuma wanda yayi zahi kwarai ga manzilatin tanurin matu matsayi yake matsayi ne guda da tandawar da ta ji zahi kwarai ai a ƙasam Allah bi hazil ashiya allah ya yi rantsuwa da wa'annan abubuwa da muka ambata a cikin ayoyin nan guda shidda lima biya min athari addini kudurati saboda abin da a ciki na alamomin kudurorin allah wa'anda an masu girma to jawabul kasami inna azaba rabbi Inna عذاب ربك لواقع ما له من دافع إن عذاب ربك lalle azabar Allah Ubangijinka da waƙewa mai aukuwa ce, ai lanadilin bi musahiƙi mai sauka ce ga wanda ya dace da ita, Lallai azabar Ubangijinka gaskiya ce, kuma da mai aukuwa ce ga duk wanda ya cancanta da ita. malahu min dafi'a anhu bai da mai ture mai ita bai da wani wanda zai ture ta gare shi saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana kuma ka taimaka mana ka kare mu daga azabobi yauma يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم تمور السماء مورا ranar da sama take abin nan take girgizawa maurawa to girgizawa ranar da sama take girgizawa maura girgizawa da kanta ta taharrar tana girgizawa kuma wata duru tana kewayawa saboda hirgita ita ma ta ji tsoro sai ta dora motsawa ba ta yi tsaye ba kamar take nan wata sirar jibala saira duwatsu ko su zama gari bayan su zama gari sai ka ga garin na tahiya wato sai ka ga garin na tahiya wato tana tahiya kamar rere mahila wanda ake sheke haka za ka ganta tana tahiya ita duwatsu duwatsun kwarai ba ba ko irin waɗanda namu na ƙasa ba duwatsun ƙasa wanda aka kwasowa a yi cikon gida dutsen kwarai abin na shi ake nihi zai narke ya zama garira ta sirra haba a manzura ta zama kura abin shekewa wa zalika yawmal ma wannan ranar kiyama ke saboda darajar sunayenka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama amin Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama wa wailun yau mai zillil للمكذبين wail wail yawma idil lil mukaththibin bana ya tabbata ranar kiyama shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata yawma idil lil mukaththibin a ranar nan ga masu karyatawa bi rusulihim ga manzanninsu alladina الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون وإنهم سكي كوسا وتكن برنا سنا ورقي سنا تكوسا وتكن برنا سنا ورقي ya ta sha abin ya ta sha a suna abin nan, suna shagala daga abin da aka umarce su da kuburiyar da su. wato duk da ke kawo da kai ga abin da aka halicce su don shi ba su damu da ibada sai dai abubuwan duniya a shiga da duniya ya an ƙara wanga a fada ga wanga ya an gama wanga a fada ga wanga wani yau ba hanyar zuba ka samu sallah bai ce iya wato abubuwa sun shagaltar da ni kwarai ai wato ni na mamance da ban yi sallah ba ai na so in yi sallah nan ba samu dama ba wato abubuwan duniya sun shagaltar da shi hmm. to ranar kiyama tsananin azaba ya tabbata gare su tsananin azaba ya tabbata gare wanda aka ku bawar gida ibada ko ya jama'a duk abin da kuka yi lokacin ibada ya yi ko aje shi idan an shiga ofis lokacin ibada ya yi wa'anda aka magana da su da mai magana da wa'anda ka magana da su a ce jama'a ta zuwa alwala a sallah idan an taru ana mitin a ofis in ba mitin na sulhu ba ne in na sulhu ne ya halitta a yi ta yi ne ko ba a yi sallah ba sai sadda an ka gama shi mun karanta da kuna annabi ya tafi ya wa ku har an ka yi jira ne an ka gajibe ta taho ba an ka kabarta sallah da ya taho sai ya fi sallah ya samu na bangare nata an ka gama sai sun duk hankalinsu ya tashi yaya aka tada sallah ga manzo Allah ya zuwa iske ana yi yabi sai ya ce a tun kun kyauta kamar wanda muka karanta da kunan wurin to in sulhu na ana yin haka amma in ba sulhu ba ne ko mina na aka yi an kai ga gaba wurin ajiyawa ko ba a kai ga gaba ba lokacin sallah ya ce jama'a mu je mu yi sallah da an yi sallah a dawo a aza sai wada hali ya yi haka nan kuma noma in kuna cikin gonakin ku aji noma ka yi yaro shi ma magana da cizo ka kama wada shawara kin banza kuma shi da ta kawo gara ni ka gura ma sallah an gwada maka sallah duk abin da za ka yi kai an gwada maka sallah saboda haka idan yaro ya hada muku lokacin sallah yayi ku ce tau ina laihi da wanda ya tuna maka Allah ina laihi da wanda ya tuna maka Allah mi Allah yi dai kuma manoman shinkafa ku ce wai kun azano ma ga wata gora wai sai kun gama na hane ku ku ji abin da faɗa muku in ba haka na ba sai kowa ta ce shinkafa ko kuma ka kai kaka wani shi yanke ta da daddare ya tukute da ita ba ka ce albarkata tun da ka bar Allah Allah ka gadi bai ko tsare maka Allah ka gadi bai ko hake maka tunda baka bishi shi saboda haka manoma a tsare ayyuka da kyau kuma a tsare ibada da kyau Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora amin yawma yud'una yawma yud'una ila nari jahannama da'a تكذبون يوم يدعون ila نار jahannama, wato ranar da aka shigar da masu shagala ga addinin su ranar da aka shigar da su cikin wuta ranar kiyama yau mai daƙona ranar da aka tura su da tsanani ila na da zuwa ga wata jahannama da'an an tura wato yudufa una bi umfin ana tura su da ƙarfi ƙwarai da an wato yau mai daƙona wato badalu yau matamuru sama umara radiyin na kunga wannan wuta ita ce allati kuntum biha tukadibu wadda kun ka kasance kuna karyata da ita can duniya to ita ta gata to can ba kun ce sihiri na ba to ku sa hannun ku jiya tana kuna ko ba ta kuna afa sihirun haza? afa haza. sihiru ha shi haka sihiri yake ai al'azabul ladhi tarawna azabar gada kuke gani shi haka nan sihiri yake kama kuntum taquluna kama ku a kasance kuna ciya fil wahi ga wahayi aka ja aya can duniya ku ce hada sihiru wannan sihiri na to shin wutar ga sihiri ta ko gaskiya ta am antum la tubsiruna ko ko ba ku gani kama kuntum fid dunya kama ce can duniya innama sukira absaruna kuka ce wai an samaye na ga idon ku wato inna masu kira absaru da ban na hannu kawo masu hudu to nan ma haka nan na hal amarna bi sihir mai yi umarni abin hal na sihir hal na sihir shi al'amarin gana mu sihiri na bal ba sihiri ne fi basarikum halal ga idon ku akwai abin na rashin lahiya akwai barna ga idon ku gani na abu wa zalika haka nan da khalalin saboda abin nan abin saboda samun wannan barna fi basira cikin ga ga basira wadda idon ku ba su da lahiya ko basira ku ba ta da lahiya zalika la wuna saboda haka ba ku iya samun iko an tasta'miluha ku yi aiki da basira ku bi ma yafa ku abin da ke umarni saboda basira ku ba ta da lahiya idanunku ba su da layiya shi yasa ba ku iya amfani da basira to islauha islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum إنما tujzauna ma kuntum ta'malun to wuta wuta ce ba sai riba kun gane ita ce suka ce sun gane Allah ya ce to islama ku shige ta ku tashi ku shiga wutar nan da aka gaya muku can duniya kun kace ko tashi kiyama babu balle a yi lahira balle a yi wuta to ku tashi ga lahira na an yi ga tashin kiyama na an yi ga lahira na an yi kuma ga kunan cikinta ga wutan nan kuma ga kunan bakinta bismillah ku islaha ku shiga cikin Wasu wasbiru alaiha ku yi hankuri da shiga wutan aw la tasbiru ko kakku yi hankuri duk dai yau ba rana ta da za a ga tausanku ba da hankulinku da rashin hankulinku duk gudana a yi saburkun waje za za'ukun sawawa wato da hankulinku da rashin hankulinku sawa'un alaikun duk da yake gari la'anna saburkun layan fa'uku don ko kun yi unwani bai ku tun da babu rana da za a yi shi bale ku ce bari mu yi unwani nan gaba muna bari mu yi hankuli nan gaba muna cin hankulinku to babu shi da zarar mutum ya kai wuta an gama saboda ka da hankulin ku da rashin hankulin ku duk guda ne inna ma tuzau dama za a saka muku ne da ma kuntun ta'amu abinda kuka kasance kuna aikatawa ai jaza'at ai jaza'ut ta'lili a ta'lilil iswa wato sakamakon ta'lilin da yayi da cewa da hankuli da rashin hankuli sawa'un duk dai wa innahu lamma kana al-jaza'u wajibul huquq lokacin da sakamakon ya kasance wajibi na zai auku bi hasbil wa'adi gwargwadon wanda Allah ya alƙawari limtina alkadibi don ƙarya ta koro alallahi ta'ala Allah da ya ce duwa inda suka kafirta ya ce zai sa su to ƙarya ta koro ga Allah Allah ba zai yi ƙarya ba ku tashi ku shiga wata ya koya wuta kana sabru wa adamu ni? wato da hankuri da rashin hankuri siyaini duk dai suke fi adamin na bai karshe amfani hankurin bai da amfani rashin hankurin bai da amfani ya Allah saboda darajar sunayenka Allah kada ka samu cikin su kuma waɗanga da aka lissahi nan wurin waɗanda za a gaya ma waɗanga manganu ka sa mu cikin waɗanda ko ganin su ba su ka sa mu cikin waɗanda ko ganin su ba su kun ba su shiga ma shiga su Allah ka gabarta mana Allah ka yi mana jagora Allah ka kyautaci ƙarshen mu Allah ka sa aljanna makoma Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau ka shirya muka shirya 'yan ɗaya ka shirya zuriya kuma ka sa aljanna makomin mu ɗin kiyama ta yi nan za mu kwana in sha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ga mu kamala idan mutum ya yi sallar wuce ya fahimta wani da sallar tarawih shi idan ya tashi yin wasu idan mutum ya tashi sallar dare ai duk sallolin dare duk shafa'i na idan hudu hudu an kai shafa'i na idan biyu an kai shafa'i na to duka suna zai ci gaba da yi amma wuturi an bai sake a raka nan guda ita an bai sake a iya shi daga farko da ƙarshe bai sake idan ya tashi da daddare ya je ta hajjata idan liman ya kawo wajen wuturi to abu ɗaya da yi cikin biyu ko dai ya ƙibin liman ya yi zama ne ko kuma ya bi liman in liman ya ce asalamu alaikun ya kawo raka wadda shi tashi ta zama biyu a wuturi ta to ɗayan abin da zai yake yana iya ƙibin liman tun da ya wuturi ne shi sai ya yi zama ne ko ya ta hiyata in ya ga dama yana iya bin liman ɗan liman ya gama wuturi ya zanna ya ce assalamu alaikum shi ko ya yi sai ya ce allahu akabar ya kawo raka a guda sai ya tahiya ta ya sallama ya kashe wuturi na ita ma kun ga shafa ike na ya yi to abinda ake yi ke allah ya gafarta an gafarta mara yanzu shi ko ya halatta ga addinin musulmi iya wato ya halitta a raba aure idan miji ba ya sallah ya halitta a raba aure domin rashin sallah babban haɗari na ya halitta a raba aure amma dai a yi dogon bincike a yi dogon bincike don mace in ba ta son ka komi tana jewa maka ga ƙa'idar shari'a idan mace tana tare da mutum lahiya lau bata kawo kara ce ba sai yanzu sun kai Ta ce bai sallah ba an san makaranta faɗa na sun kai ba sallah abayi ba abinda duk zai sa ta rabu da shi shi ta kaɓa da in ya ishe ta don haka komi tana iya ce tana cewa bai sallah tana cewa bai kaza tana cewa bai kaza to ba an san magana mace nan wurin sai da dogon bincike don haka ba da mace ɗaya ta zo ta ce mijinta bai sallah ku ce to tun da bai sallah wallahi ba ban bar da ta ga wanda bai sallah na ne ka da tijo ido gobe ciki mace ta ka bangalin ta yadda ya ka tahi ka ba wayon makirci inna kai da kunna azimun mata makirci ku In inna kai da kunna azimun kaji da mace ta shirya mai ma makirci duk da gwamnati ta ɗauki abin tasa kwamiti mai ƙarhi an yi bincike ana ta bincike ana ta bincike sai da yusuf ya shekara shekara goma sha hudu ba a gane gaske ba kaji bale kai kama jikinka da ta kawo wannan kara a yi bincike mai zurhi ku kashe auren mutane ana lahiya ci gaba algafar tamalar ne ne mutum mutumin da yana aiki ɗauke da arzikinsa sai wata shaidarsa za ta ɗauke kamar ya mutu sai ya sha ruwa ana damar kama da yaya mai sai a ya kare azumi ne yanzu ya azumi ya wuce 61 zai yi eh, eh. ai in matsala ta kama ta aji azumi ba kai kawa kanka hukunci bai ma za a yi ya ji ya ji kamar ya mutu wanda ka aiki ka ce ya ji kamar ya mutu yana aiki ya ci gaba sai mutu aikin nan na yasa shi missa tun abin da ya ji tsanani bai aje ba bai aje aikin ba sai azumi ya ka ajiya amma bai aje aiki shari'a ba ta yarda da wannan wato azumi ya ka ajiya amma bai aje aiki wannan na wayo na amma da likita ya auna shi ya ce shi aje azumi to yan likita musulmi na ya halitta mai biya in likita musulmi na amma abin da kusan son ku sani ko likita musulmi ya ce ka aji azumi in kana iya ka ka aji amma dai shi in ya ce ka aji in ka aji ba kai laifi ba shi in ya ce ka aji in ka aji ba kai laifi ba amma ko shi ya ce ka aji in kana iya ka ka aji Allah ya gafarta mu ga sunan kwanci na asibitin sa yaya ana ta abin nan kwantar da su ana cewa su sha magani likita na cewa su sha magani suna kin sha su ce a bari sai lokacin buɗe ba tun da sun dauki abu ga sunan suna ta buga mana wayoyi asibiti aka kawo ni ga kwanci asibiti amma ina iya azumi na likita ya ce yan aji a to ni ai da ma wannan gihin na likita na kakka aji kakka aji a dama na gihin na kakka aji aji ya ba gihin na ba ko makama ba tun da ba sani ba wannan gihin na likita na shi